wanda Aisha Adam ɗan Fulani ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni domin jimi. me wannan littafi na Juwaida ya ƙunsa. Juwaida babi na farko. Bismillahirrahmanirrahim. Daga gangaren bakin babban titin da motoci suke falfala gudu suna wucewa akai-akai. Akwai wata halitta guda ɗaya da ta kasance zaune a wajen, akan wani dutse mai ɗan girma. Rike take da ledar gida mai bawo gaba ɗaya ta mai da hankalinta kan gyaɗar da take cikin ledar. Cirowa take tana ɓarewa sai ta murje ta watsa ta cikin bakinta. Hankalinta a kwance. Bata damu da tulin motocin da ke wucewa ba. Balle kuma mutane da suke wucewa jefi-jefi. Hankalinta kwance take watsa abinta a baki. Tana sanye da doguwar riga ta atamfa. Ta naɗa kanta da gyale kalar rigar. Bayanta kuma ta rataye baƙar jaka irin ta matafiya. Kyakkyawa ce baƙa amma ba sosai ba. Manyan idanu gare ta ga gashin girarta mai yawa. Dogon hancin ta bai sauka sosai ba, sai yi daidai da fuskarta. Bakin ƙarami sai cilla mai gyaɗa take hankali kwance. Wasu lafiyayyun baƙaƙen motoci ne suka fara danno kai tare da jiniya mai rikita wanda ke kan titin. A gigici, mutane ke sauka daga kan hanyar duba da irin gudun da suke shimfiɗawa. Zaune suke su biyu a gidan tsakiya, bayan su jami'an tsaro. Gefen direba ma jami'in tsaro ne ke zaune. Hannunsa ta riƙo nashi tana nuna mai ita. san bai gane mai take nufi ba. Lafiya dai bebi ya furta yana ƙara ƙura mata idanu domin akwai tazara a tsakaninsu. Kalli wata budurwa can wallahi ta burge ni sosai idan ka lura. Gida take ce hankalinta kwance babu abin da ya dame ta. sai na ji kamar da sauka na yi mata magana wallahi domin ta burge ni. Dariya ya rungumo ta ta jikin shi yana faɗin babu hali, domin kina tare da duniyar ki kin ga Haisan ma ya ce kada mu tsaya. Gashi nan yana faɗa da bakina. Murmushi ta tana lumshe idanuwanta, ta buɗe su akan jaririn da ke cikin riƙon hannunsu. Wai haka yaro na, kai da kake dauta uku a duniya shine har ka fara tarewa Habibi magana ko? Bata rufe baki ba tayar motar su ta bada wani irin ƙara. Wanda ya firgita direban ya saki stiyarin motar ta fara juyi tana bankaɗa sauran motocin da ke gabansu suna yin gefe. Hankalin mutane ya yi ƙololuwar tashi ganin yadda manyan motoci ke watsewa kan titi suna yin cikin ramukan da ke gefen titi. Cikin tsoro Juwaida ta saki ledar gidar tun sa'ilin da tayar motar ta fashe. Hankalinta a tashe ta miƙe ta yi kan motar shu a lokacin da ta gama juye-juyenta ta kife. Bayan motar har yana kamawa da wuta, mutane na zagaye ta suna ƙoƙarin kashe ta da faman yin salati. Daidai gilashin motar ta ga hannu na motsi. A gigice ta ɗauko dutse ta fara buga wani wurin, cikin ƙanƙanin lokaci ya ƙarasa fashewa. Cikin jini ta ga matar na nuna mata yaron da ko zane bai samu ba, ga mijinta wanda ya galabaita, ita kuma sai haki take numfashinta na ƙoƙarin fita daga jikinta. Hannu ta sa da ƙoƙarin buɗe motar amma ina ta kasa. Cikin azama ta sa hannu ta ciro yaron ta tagar motar. Kallon matar ta yi ta ga da wuya ta kai labari. Kalmar shahada ta fara karanto mata tana amsawa, ta yi tana kaiwa ƙarshe numfashinta ya ɗauke cak. Idanuwanta suka limshe gaba ɗaya. Wani irin kuka yaron ya saki wanda ya ƙara gigita ta. Cikin zub da hawaye ta sa shi a kafaɗarta. Ta juya wurin masu ƙoƙarin kashe wutar da ta kama bayan motar. Tana zub da hawaye take faɗin ku taimaka ku buɗe wancan ƙofar shi mijin nata yana da rai kadda a rasa su su biyu. Idan hayaƙin nan yana komawa ciki zai ƙarasa shi. Cikin azama suka ɓalla ƙofar sai haki yake yana limshe ido. Cikin gaggawa aka kira motocin asibiti a waya. Matsawa gefe tai tana tararrashin yaron da yake ta tsala kuka yana neman agajin abinci. Rasa inda za ta sa shi ta yi, kawai ta ɗago kai tana kallon kyakkyawar fuskar yaron da yake ta tsanyara kuka. Gaba ɗaya fuskar ta yi jajir saboda tsabar kukan da yake. Tausayinsa ya sa hawayen idan ta ci gaba da zuba. Dago shi ta daidai bakinta ta fito da harshenta ta miƙa mai harshenta. Cikin matsanancin kuka ya karɓa yana ajiyar zuciya, shiru ya yana ta tsotsar harshenta har barci ya ɗauke shi. Jakarta ta sauke gefe ta fito da zani. Ta cire mai kayan jikin shi waɗanda suka ji ƙishar kaf da jini. Duba da yadda kan mamar shi ya bugu sosai. Tana cire kayan tana matsar ƙwalla, haka ta nannaɗe shi da zanin ta rungume shi a jikinta. Sake kallon wurin ta yi ta gaba ɗaya sun jigata, wasu sun mutu wasu kuma sun raunata sosai. Ganin ana fito da gawar maman yaron suna ta ƙoƙarin ɗaura ta a gadon asibiti na taimakon gaggawa ya sa ta kawai da fuska. Domin ji take kan tana wani irin sarawa kamar zai fashe. Ƙarasowa ta yi ta miƙa ma nas ɗin yaron cikin tashin hankali take faɗin. gashi wannan yaron ta ne shi bai samu matsalar komai ba so please ku kula da shi don Allah ni ma taimakon su ne kuma gashi magariba na shirin ketowa ina so na isa garin mu da wuri gashi nan ni zan wuce ubangiji ya ji kan waɗanda suka mutu su kuma sauran Allah ya ba su lafiya godiya nas ɗin ta yi mata tana mata fatan alkhairin har ta juya ta sake juyowa ta buɗe fuskar shi sai bacci yake yana ajiyar zuciya Shafa kanshi ta yi ta sake faɗin Ubangiji ya haɗa ka da uwar riƙo ta gari, Allah ya raya ka bisa sunnar ma'aikin Allah. Jiyawa ta tana waigensu suna tafiya da yaron. Cikin wani irin yanayi take taka ƙasar wurin tana jin radaɗi ta ko'ina yana ratsa ta. Bakin wurin ta zo ta zauna tana ci gaba da bin su da kallo, mota ta jina ƙara tana faɗin Kaduna, Kaduna. A zabura ta miƙe ta ɗaga hannu, faka motar suka yi suna masu alhini ga hatsarin da ya faru kan hanyar. Kaduna ta furta cikin raunin zuciya. Mu je Hajiya, direban ya faɗi cikin mamakin ganin jini duk ya ɓata hannunta. Kasa haƙuri yayi ya furta, Hajiya kina cikin waɗanda hatsarin ya rutsa da su ne, na ga jikinki duk jini kuma babu ko ƙwarzane a jikinki. Ƙaramin tsaki ta ja cike da tausayin jaririn da kuma uban yadda idan take hasko mata. Uwar yaron a lokacin da take gargarar mutuwa. Girgiza kai tai tana magana cikin raunata zuciyar mai sauraron ta. banda ni amma ni ce na taimaka ma matar da ta rasu na ciro mata jaririn Allahu akbar ɗan motar suka furta kusan lokaci ɗaya direban ya kalle ta ya sake faɗin baiwar Allah bari na baki ruwa ki wanke jikinki saboda jami'an tsaro na kan hanya kuma ko ba komai ke zaki da sauƙin ƙarni to kawai ta ce mai ya sauka ya miƙa mata jarkar ruwa ya fito da ragowar kilin da haifo ya dinga zuba mata ta wanke hannunta Gilan jikinta ta cire tare da sa shi cikin ledar ta kulle kayan yaron ta maida cikin jakar. Bayan ta ta goya suka kama hanyar Kaduna. Tunda suka kwashe shi suka yi asibiti da shi ɗakin taimakon gaggawa aka kai shi na musamman ita kuma matar tashi suka miƙa ta ɗakin ajiye gawarwaki. Cikin ƙanƙanin lokaci garin Abuja ya ɗauka da gagarumin hatsarin da minista ya yi tare da jami'an tsaronsa. Gabaki ɗaya hankalin 'yan siyasar garin a tashe yake musamman ma da suka ji mutuwar matarsa ɗaya tilo. ahalinsa ko sun fi kowa shiga tashin hankali ganin matar shi ta rasu ga shi ma yana halin rai ko mutuwa likitoci ne zagaye da shi suna iyakar bakin kokarin su wurin ganin numfashi ya daidaita cikin hukuncin Allah suka samu ya daidaita ɗakin hutu suka maida shi suka ba da gawar matar domin samu a miƙa ta gidan gaskiya sai mu ce ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu zuwa gidan dahir Allah ya kyautata makwancinsu ya sa aljanna ce makoma baki ɗaya Tun da suka kama hanyar tun gurin shida saura ba su suka sauka ba sai karfe takwas na dare. Wanda mai motar ya sauke ta daidai gidan man Aliyu Ya'u da ke kan babban titin Express. Sallamar mai motar ta yi ta tsallako cikin sa'a ta samu mashin. Kwatancen gidansa ta yi mai wanda babu nisa da gurin kasancewar dare ya fara ne ya sa ta nemar abin hawa. Daidai kofar gidan da ta nuna mai ya faka mashin. Laluba jakar hannunta ta yi ta ga babu canji sai ɗari biyu ne kawai. Kuma naira talatin za ta bashi. Dafa goshi ta tare da faɗin wash Allah na mai mashin gashi Allah ya sa da canji dai. Cikin jin daɗi ya furta ayya wallahi ban da canji fitowa ta ke nan. Murmushi ta kawai ta miƙa mai kuɗin ta ce to ka ne duka na baka sadakar sauran canjin. Godiya ya kama yi mata ta juya ta shige wani matsakaicin gida mai kyau shi dai ba na masu kuɗi ba kuma ba na talakawa ba. Shiga cikin ta bakin ta ɗauke da sallama. Ummansa ta iske a tsakar gida tana shan iska. Jikinta a sanye ta ƙarasa ta zauna kusa da ita tana faɗin wayyo Allah na umma barka da gida da fatan na riske ku lafiya. Lafiya ƙalo Juwaida ya hanya. Baki fito da wuri bane naga kin yi har haka yanzu nan mahaifinku ya bar gida yana faɗin rashin dawowarki a kan lokaci. Kuma ya kira su can sun ce kin fito da wuri. Wallahi umman mu na fito da wuri. Matsala ɗaya aka samu a hanya ne ban samu mota da wuri ba. Na zauna kan hanya kuma wani mummunan hatsari ya faru wallahi har yanzu hankali na ya kasa kwanciya. Kin ga kayan yaron da uwarsa ta rasu a hatsari kuma yaron bai wuce wata uku ba zuwa hudu. Sai dai mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa shi kuma baban yaron yana cikin wani hali. Kan uwar yaron ne ya fashe gaba ɗaya jikin yaron ya jiƙe da jini. Da ƙyar na samu na ciro shi cikin motar shi ne na cire mai kayan jikin shi na naɗe shi cikin zani na. Na taho da kayan. Ummu akwai ruwan zafi na watsa don Allah. I da ruwan zafi ga abinci ma na ajiye miki idan kin kammala ki same ni sai mu yi magana akan yadda kuka yi da mutanen naku. Hamdala ta yi ta miƙe ta shiga ɗaki ta sauya kayan jikinta zuwa zanin wanka. Fitowa ta yi ta ɗauke da kayan jaririn wanke su ta fara yi ta shanya sannan ta sullo wankanta tare da ɗauro alwala don gabatar da sallar da ake binta. Da misalin ƙarfe goma na dare abban su ya shigo gidan bakin su ɗauke da sallama. A zaune iske sa tsakar gida suna hira. Wuri ya nema ya zauna gefen su cikin ladabi juye da ta gaisar da shi. Ya amsa yana tambayar ba'asar rashin dawowarta da wuri. ce mai komai ta yi cikin jimanta lamarin da tausayawa ya ce, Allah sarki, ashe kina wurin abin ya faru, yanzu nake jin labari a wajen. Ba kowa ba ne wani minista ne babba Abuja, mutumin kirki sosai mutane suna ta faɗa. Don mutane sun ci a hanyarsa ta zuwa asibiti dubiyar marasa lafiyar da ba su da ƙarfi ya taimaka musu kamar yadda ya saba hatsarin ya riske shi. ashe matar ta su Allah ya amshi abin shi Allah sarki ubangiji ya yafe mata fatan dai ke kina lafiya ko ya aikin naki kuma Lafiya kalo Abba, kuma na samu sauki a wannan karawar na yi bincike na ƙarshe akan aikin da aka tura ni insha Allah. Kuma ina kyautata zaton cewa wannan shine aiki na na ƙarshe a garin sai dai kuma wani lokacin in Allah ya yarda. Masha Allah ya furta suka ci gaba da hirarsu. Jin tana hamma kuma ga gajiya da ta rufe ta ya sa ta miƙe ta yi musu sai da safe ta shige ɗaki. Sai da ta yi shirin baccinta har za ta kwanta sai ta tashi kamar wadda aka mintsila a bakin gado ta zauna. Hannunta ta kai ta ja ƙaramar jakarta ta zage zip ɗin ta ciro wayar ta mai kyawun gaske. Tulin miskol da ta gani ya kusan ashirin ya sa ta jan ƙaramin tsaki. Kallon cajin wayar ta yi ta ga saura 20% ya rage. Jiyawa ta ta jona wayar jikin soket ɗin da ke makale da bango ta jeri addu'ar barci ta karanta ta shafa jikinta ta kwanta. Ƙarfe tara daidai ya dawo hayyacinsa. Buɗe ido yake bakin shi na motsi a hankali yana furta kalmar. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi sallam. Sannan a hankali yake karewa ɗakin kallo haske ya gaya mamaye ɗakin ga wasu abubuwa da ya kasa gane maye su. Mai da ido yayi ya rintse yana ƙoƙarin tuna abin da ya faru da su. sannu a hankali komai ya fara dawo mai cikin zafin nama ya ƙura ya miƙe kallon ɗakin ya ido buɗe ya ga ba kowa sai shi kaɗai Fisgar ruwan da aka jona masa a hannunsa ya nan take kansa ya so masarawa ya fara ganin biyu biyu lura da halin da yake ciki nas ɗin da ke kula da shi ya yi ta gilashin da ya raba tsakaninsa a guje ya zo ya riƙe shi cikin zafin nama ya bangaje shi yana faɗin ina matata da yaro na suna ina na ce maka Rasa abin faɗi ya can dabara ta faɗo mai cikin azama ya furta ina zuwa. Na kira matar taka sai ta zo ka ganta. Amma please ka kwantar da hankalinka. Ka kuma kwanta don Allah. Kallon shi ya koma ya kwanta mintunan da basu wuce biyu ba sai ga likita sun jero da nas. Zumbur ya miƙe yana dafa kansa cikin matsanancin damuwa ke faɗin likita ina take ne please Matsamin in tafi inda take don Allah. Alama likita ya ma nas ɗin da ya fita ya ba su wurin. yallaɓai ahmad ka saurare ni kaga kai ba yaro bane kuma ko ba komai ka lura da halin da kake cikin a yanzu haka jininka ya hau sosai ya kamata ka natsu mu bi komai sannu dan allah ina so mu yi magana da kai a matsayin ka na musulmi wanda ya yarda da kaddara alkhairi da wadda take saɓanin hakan ka sani yanzu babu abin da kake dace da shi sai hutawa zuwa lokacin da jinin ka zai sauka wata irin razananniyar tsawa ya daka mai cikin ɗaga murya yake faɗin ya isa na ce Yauda an ce maka ni arne ne ko me ka zauna kana gaya min na yarda da kaddara idan ban yarda da ita ba da kai zan yarda ne. Haba ka ta sa ni gaba kana min wani dogon lissafi idan ba za ka fito min da matata ba please get out yanzu zan bar asibitin kuma wallahi sai na yi shari'a da ku akan in sanar man halin da take ciki wawa kai wanda bai san aikinsa ba kaɗa kai yana kallon shi yana faɗin shoriyar labai insha Allah za ka ji komai amma ka fara samun sauƙin ka yanzu kwanta da bari na kira ta ta zo allurar barci ya mai cikin drip ɗin da ke jone jikin shi yunƙurawa waye da niyyar tashi amma ina haɗin shi ya yi nauyi sosai sannan a hankali bacci ya kwashe shi bai farka ba sai da gari ya waye ya farka wannan karin shiru ya bai ce uffan ba jira yake ga mai za su kuma ce mai turo kofar aka yi daga ido yana kallon mai shigowa mahaifin shi ne tare da maman shi da Haisam a hannunta sadakarwa kawai yayi sannu kaji ya jikin naka mahaifin shi ya furta cikin kulawa yana kallon shi yauwa baba ahmad ya kira sunan shi cikin karamar murya kasancewar ya tsufa sosai muryar cikin sanyi take fita ahmad ina so ka saurare ni da kyau na yi magana da likita ya ce ba zai iya sanar da kai ba kasancewar ya faɗi ban yadda kuka yi da shi jiya To abin da zan fara faɗa maka shine ka yi haƙuri domin Allah ya amshi rayuwar matarka Fatima don haka sai haƙuri. A zaburai miƙe cikin rawar jiki yana furta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba cikin hatsarin ta mutu wayo ni rayuwata ya Allah ka taimake ni. Mama ina kika samo haisan bayan na ga yana hannun ta ai kuma. Sai ya shiru ya ƙarasa magana. sakamakon tunan abin da ya faru ƙarshe limshi ido yake yana tuno maganarsu ta ƙarshe Yana kallon wurin cikin idanuwan shi. Tambayar kan shi ina take, shin wace ce ita? Me yasa matar shi ke nuna mai ita? Shin me yasa ya ganta kusa da su kuma ya ga Haisam a hannunta? To tana ina ne yanzu? Shin aljana ce ko mutum? Shiru yayi domin bai da amsar tambayar, amma dai zai binciki waɗanda suka kawo su asibiti. Cikin jimami yake amsa gaisuwar da mahaifiyar shi take mai. Hannu ya sa ya karɓi Haisam yana matsar ƙwalla cikin dauriya ya furta. Ina kuka samu haisan bayan shi ma yana tare da maman shi, kuma na ga ko ne jikin shi bai yi ba. Likitan da ke tsaye bakin kofa ne ya bashi amsa. Mun same shi hannun wata mata ne da ta taimake ku. Ta miƙa yaron ne a hannun nas ɗinmu. Da farko na ɗauka kuna da alaƙa da ita, lura da yacce take ta kallar yaron. Kuma har ta miƙa shi sai na ga ta dawo tana sake buɗe fuskar shi. Tana kallo sa da alamuranta ranta bai so barin yaron ba. Shiruye na wasu daƙiƙun lokaci can kuma ya fara magana. ta gaya maka inda za ta nufa daga nan kuwa a'a gaskiya bata faɗi ba sai dai da alamu ba 'yar nan garin ba ce ba domin ta hau motar tsakanin kaduna ko katsina ko zaria cikin ukun nan yallaɓai ina fatan dai lafiya ko lafiya ƙalau doctor cikin mamaki suke kallon shi da jin irin furucin shi kasa haƙuri mahaifiyar shi ta yi cike da tsaguwa take furta Me ta yi maka da kake shimfiɗa waɗannan tambayoyin? Shirye bai ci uffan ba ya kasa magana saboda gaba ɗaya ya ɗi mota da mutuwar matarsa. Ga zuciyar shi na cike da tunanin wannan yarinyar. Tambayar da yake ma kanshi shine shin wace ce ita mai yasa matar shi ta yi maganar ta? Ko dai tana da alaƙa da su ne? Miƙa musu yaron ya yi shiga bayi. Asabar fari ta miƙe alwala ta ɗauro ta da ƙofa gaban sarkin sarakuna mai mulkin mallaka ya zal jalalu wal ikramu. Sallah ta ta jerowa bayan ta idar ta duka kai sosai ta yi ma yaron da bata san ko waye ba da mahaifin shi ta yi musu addu'ar samun sauki Karfe shida ta fito ta gyara gidan ta daura abin karyawa. Shiryawa takwas daidai ta fito cikin bakar jallabiya kan ta yana da mayafi mai ruwan sararin samaniya. Jakarta da takalminta duk irin mayafin ne. Cikin duba agogon wayarta take faɗin umma na wuce sauri nake yi takwas saura kaɗan. ki yi min addu'a masoyiya mama na na tafi ki ce ma abba na wuce na ji yana wanka cikin sauri ta fito tana mai jin daɗin jiyo muryar mahaifiyarta na mata fatan alkhairi karo ta ci da alhaji ya'u yana ta ƙoƙarin shiga motar shi a bakin babban gate din ƙofar gidan shi cikin sauri ya ƙaraso inda take yana faɗin gimbiya, barka da safiya don Allah ki zo mu je na rage miki hanya ma don Allah murmushi ta tana kallon saman benen gidan shi ta hango matar shi tsaye wanda hakan ya zame mata ɗabi'a da ƙyan mijinta duk lokacin da zai tafi don kar ya kula wata mace. Murmushi ta ta nuna mai matar shi da hannu ta fara magana. Ka fara gyara waccan kofar da ke lilo ta gidanka, sannan ka samu zarar saka 'yan mata irin mu gaban mota domin rage mana hanya. Na barka lafiya ina da abin yi malam. Miƙe hanya ta ta samu mai adaidaita. shi kuma ya juyo cike da takaicin ɗabi'un matar shi. Babban ofis ɗinsu ta nufa ta kama hanya ta shiga cikin ma'aikatar Cire rigar jikinta ta yi sai ta sanya baƙaƙen suit na riga da wando sosai. Kayan suka fito da cikar ta wani irin yanayi ta canza salon tafiyarta. Taku take yi cike da salo mai ɗaukar hankalin mai kallonta. Kai tsaye ofis ɗinta ta fara shiga, ta kunna na'ura mai ƙwaƙwalwa ta samo aiki babu ƙaƙƙautawa cikin awa biyu ta dakata. Miƙewa ta ta kwashi wasu takardu masu yawa ta fita daga ofis. Wata hanya ta miƙa nan ma ta sake buɗewa. Dandazon ma'aikata ne a gurin kowa na aikin shi cikin na'ura mai kwakwalwa Gaisawa suka yi sama-sama ta miƙe kai tsaye cikin ɗaya daga cikin ɗakunan da ke zagaye da ma'aikatan ta shiga. Maƙalewa ta yi ta sara ma matar da ke zaune akan kujera. Cikin harshen Turanci suka gaisa da ita. Ta miƙa mata takardun hannunta tana yi mata bayanin akan abubuwan da suka wakana cikin Abuja. Cike da jin daɗi ta karɓa tana mai jinjina ma Juwaida. Haka ta yi wurin aiki sai biyar na yamma ta dawo gidan. Wanka dai ta fito cikin dogon wando baƙi sai riga mai ƙaramin hannu. Abinci take ci suna hira jefi-jefi da umma. Kawai suka ji an bankaɗo gidan da ƙarfin gaske ko sallama babu. Cikin ƙaraji take faɗin. Ina 'yar iskar gidan nan wacce ta aure sai fakewa da bin mazan mutane. To wallahi kin yi kaɗan ki ce za ki liƙe ma nama Don Allah dube ki ba ki da aikin yi sai bi garuruwa yawon karuwanci. Wato abin ya gagara shine yanzu aka dawo kan mazajenmu. to wallahi ba shi sabuwa wai bindiga a ruwa tunda ta fara maganganunta suka zuba mata ido babu wanda ya tanka mata don abin ba na karewa ba ne yasa umma buɗe baki ta fara magana hansa uki ya haƙuri kin insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba insha Allah dan Allah ki ya haƙuri tsaki ta ja cike da ɓacin rai ta juya tana girgiza jiki ta bar gidan tana faɗin a dai bisan wallahi ko idan na kama yarinya jikinta ya yi tsami Kada kai Umma ta tana kallon Juwaida cike da mamaki take faɗin. Me ya haɗo ki da matar nan don Allah? Kina cikin zaman ki na rufin asiri ki sa ta zo tana yawo da ke a gari. Yanzu ina amfanin ta zo har gida tana faɗa miki irin maganganun nan. Duk da na san bata san ke ɗin ko wace ce ba. Dan domin da ta sani ko nawa za a bata ba za ta tunkaro nan da wannan kalmar ba. Dariya da ta yi cike da son mahaifiyarta. Ta ɗaga ido tana faɗin ba fa komai bane umma. Kawai dan ɗazu ta ganni da mijinta yana bi na yana min magiya akan na hau motar shi ya rage min hanya. Shi ne fa na hange ta saman benen gidan yanzu ina ga ta biyo ba asi ne ko ya oho. Kaɗa baki umma ta yi cike da takaici ta furta. Ubangiji ya shirye ta in ban da ita ma aike da ita duk ɗaya tun da mijin nan na tafi matsayin ‘ya'ya yake a gare ki. Ni ina mamakin wannan rayuwa. Raba da ita kin ji mama bari na shiga ciki kafin magariba ta ƙaraso. A fito lafiya umma ta furta. Jakar da ta dawo da ita ta ɗauko ta zazzage kayan cikinta tana warware su. Ta ciro ledar da ta ƙulla kayan, duk ledar ta yaƙude guri ɗaya. Hannu ta kai ta ɗauka domin kaiwa bola. Sai ta ji abu a cikinta da sauri ta yage ledar ta goni kyakkyawan zoben zinari ya faɗo daga ciki. Hannu ta saka ta ɗauko ta zura zoben a hannunta ya zauna ɗis da shi. Ledar ta wurgar ta koma ta kwanta tana murza zoben komai na dawo mata sabo fil kamar yanzu abin ke faruwa da ita. Tsunduma ta yi cikin kogon tunani ta saka wancan ta warware wannan. Sosai ta yi zurfi a cikin tunanin. Ƙarar wayar ta ne ya doki dodon kunnenta cikin ɗaki. Hankalinta ya dawo jikinta. Hannu ta kai ta jawo wayar tana duba sunan da ke maƙale akan sikirin ɗin a bayyane. Ta ga sunan ɓaro-ɓaro. Kara wayar ta a kunne cikin sanyin murya ta yi sallama. Amsawa aka yi daga ɗayan ɓangaren cike da jin daɗi yake faɗin gimbiya ta abar ta, wallahi na yi kewarki sosai don Allah ki bani dama gobe na zo ku kinji please. Kada ki ce a'a don Allah. Shirutai ta kasa motsa labbanta domin har ga Allah ba ta son zuwan shi. Idan da abin da ta tsana bai wuce magiyar nan tashi ba. Jin yana faɗin hello ko ba kya ji na ne. Am ina ji ta furta tana kamun haƙuri gobe zan je wani aiki ne. kuma tun asuba zan fita ni kaina ban san time ɗin ta ba am sure kit ta katsa wayar ta sa ta a plymouth wasu siraran hawaye ne suka so soma zuba mata wanda ba ta aune ba haɗa kai ta da gwiwa tana rero kuka cike da tausayi tana faɗin ya rabbi na tuba ka yafe min allah ka fi ni sanin mai ka shirya min ba ni da nufin kauce maka akan jarabawar da kai ubangiji na na gode na sake gode maka allah na tuba na sake tuba Rabbu ka tausaye ni domin tausayawarka. Kuka take mai cin rai haka ta gama ta goge hawayenta ta haɗa kayan wuri ɗaya. Kwance ke cikin makekin garin shi gefen shi kuma wani kyakkyawan jariri ne mai matuƙar kyau. Yana ta bacci. Wasu siraran hawaye ne suka zubo mai masu ɗumi. Kallonsa yake wasu hawayen na bin wasu. Miƙewa ya sa gaban makekin hoton da ke maƙale a jikin bango yana bi da kallo. Hoto ne wanda suka ɗauke shi ranar sunan Haisam. Sanye take cikin wata dalle leshi cikin fuskar ta ɗauke da kwalliya wacce ta fito mata da asalin kyawunta. Rungume sai a jikin shi ita da Haisam sosai hoton yayi kyau. Kuka ya fashe da shi yana tuno irin soyayyar da suka shimfiɗa. Gashi mutuwa ta yi musu yankan kauna Ta raba shi da abin da ya fi so a duniya. Ya rabi ya furta a fili. Ka dube ni ka bani mai kula min da zuciyata. Allah ka dubi al'amarina, Allah ka ba wa yarona uwar da za ta kula da shi. Allah na roƙe ka ka dubi maraicin shi ubangiji ka nuna min ita kowane gari take ya rabu na roƙe ka ka ji kokena Rinza ido yana tuno lokacin da ya ga tana ƙoƙarin fasa gilas ɗin motar da lokacin da take raɗa ma matar shi kalmar shahada hannu ya kai jawo na'ura mai ƙwaƙwalwa ya kunna shiru ya ya rasa ta ina zai fara lalubanta tambayar da ya yi wa kanshi kenan ya rabi ya furta a fili wace ce ita ya sake tambayar kansa Cikin cunkushewar tunani da tarin damuwa ya miƙe sau a hankali. Ya shiga bayi ya ɗauro alwala bayan jero na filfilin nan ta zauna ya fara kai kokinsa ga Kali'u. Hanzar ta shafa addu'ar ya jin Haisam yana ƙananan kuka alamun ya tashi. Cikin sauri ya miƙe ya shiga kicin ya haɗo masa madara. Da hanzari ya ƙarasa gare shi ya ɗauke shi ya rungume shi sosai. Tausayin yaron na sake ratsa shi. Kula da yaron nasu ba wani baƙon abu bane a wajensa. don haka bai wani sha wahala ba wajen ciyar da shi yana gama bashi ya ɗaga shi ya saka a kafaɗa yana shafa bayansa nan da nan abincin ya tsarga wa yaron sai ga gyatsa ta biyo baya take ya koma bacci a hankali ya maida shi ya kwantar da shi shi ma ya kwanta a gefensa a zuciya fal da kewar matarsa ƙwaƙwalwa kuma a cunkushe da tarin tunanuka washe gari da wuri juwai da ta kammala duk wani abin da za ta yi kasancewar akwai mutum ɗin da za su yi ƙarfe tara na safe kamar yadda ta ji shugaban wajen aikinsu yana jaddada musu kai tsaye ofis ɗin ogansu ta wuce cikin sauri saboda duk saurin da take yi sau da ta makara sakamakon tsaikon abin hawa da ta samu da sallama a bakinta ta shiga kallon gefen ido oga ya mata ya juya ya ci gaba da abin da yake jawabi ya yi musu akan wasu mutane da ake zargi akan safarar miyagun ƙwayoyi cikin ɓadda kama Ina so da ke juye da Aisha da kai mu kwatar zan wakilta ku domin binciko mana gaskiyar abin da muke zargin su da aikatawa. Muna so mu ɗau mataki a kansa da gaggawa, dan haka za ku shirya ku je Kano gobe idan Allah ya kai mu. Sa, da ta faɗa tare da miƙewa alamun tana son magana. Ya sani sarai ta tsana a tura ta aiki wani garin. Ya sani sarai ƙorafi za ta yi kansa cewar bata ta daɗe da dawowa ba. Sanin hakan ne ya sa ya numfashinta da faɗan. Babu wani uzuri da zaki bani na karɓa Juwaida. Saboda cikin gaggawa nake son a gama binciken nan kuma hakan zai yiwu ne kawai idan da ke. Langabar da kai ta ta kawo fuska ta buɗe baki da niyyar yin magana dai. Girar ƙasa da ta sama ya haɗe. Wadda a cikin zuciyarsa dariya ce far saboda inda sabo ya saba da halin zakakurar ma'aikaciyar nan da yake matuƙar yaba ƙoƙarinta. Ba na son magana biyu ba. Cikin muryar umarni ya yi maganar. Rai kushe ta zauna ta sunkuyar da kai. Lura da yanayin ta isa ya ɗan ja su duka da hira game da wani nasara da suka yi a kan aiki. Aikam ya gano lagwanta nan da nan ta zaƙe ta fara zuba labarin kalar dabarun da ta yi wajen bincike a kan wancan aikin nasa na baya. Tana matuƙar son aikin ta shi yasa ta kasance mai ƙwazo sosai. Kowa ya koma bakin aikinsa amma ku da za ku yi tafiya ku je gida ku fara shirye-shirye. Da sanyi jiki ta miƙe ta fita a ofis ɗin babu ko irin sarawar da ake ma'oganni. Ya kula da ita sosai ɗin haka ya murmushi tare da faɗin butsai. Ta miƙe sosai tana tafiya ko hanyar da ofis ɗinsu yake bata kalla ba. Muktar ne ya kira ta, jiyowa ta yi ta ba fara'a. Ƙarasawa suka yi inda take shi da Aisha. Nan suka ɗan yi maganganu abinda zai baka mamaki bai wuce sakin ranta da ta a lokacin da suke maganar aikin ba. Kai tsaye gida ta koma, dan mamanta take tambayar ta dalilin dawowarta da wuri. Dan tunno baki ta nan ta faɗa mata komai akan maganar tafiyar su Kano da ta kama gobe gobe. Yau mene kuma abin haɗa yar nan? Abin fa da yake so ne kika samu. yo ni idan ta ni ne ai kina ɗakin mijinki yanzu amma kin ƙwallafa rai ke ga abin da yake so. sai kuma babanki saboda onar da yake muke goye bayanki. dan haka ni dai tawa addu'a ce kawai. of fuska ta yi ta buɗe baki za ta yi magana sai ta jiyo muryar babanta yana ƙarfafa mata gwiwa akan aikinta bayan ya gama ba ta ƙwarin gwiwar ne kuma ya ɗora da nasihar tsare mutunci kamar yadda ya saba a koda yaushe yadda ya ga safiya haka ya ga dare zuciyar shi cinkushe da tunaninta wani irin yanayi yake ciki miƙewa ya daga kan babban gadon shi ya shiga ban ɗaki ya ɗaure jikin shi Tsaye yake gaban madubi yana kallon agogo ta cikin madubin wanda yake nuni da karfe goma. Ƙaramin tsaki ya ja yana kan shi kallo. Kyakkyawa ne dogo. Mai zubin larabawa kan shi kwance da suma baka. Wacce bata cika yawa ba saboda yawan askewa. Dogon hancin nan har baka. Ga wasu lausasan laɓa masu rikita mai kallon su jajir da su. Limshi ido ya zuciyar shi na tunano mai Fatima mace tilo ɗaya. wacce yake matuƙar jin ta jikin shi. Toma hi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na